Bismillahir Rahmanir Rahim. Ta leko ta koma. Kashi na goma sha biyar. Masu sauraro ku yi min aikin afuwa, wallahi da inda kuka ji kuskure ba daga gare ni ba ne ba, kamar marubuciyar ne. Gaskiyar ki matat gashi ke yanzu ba irin mu bace dole kina neman abin da zai sa kina murjewa. Dariya Fauziya ta kuma ba haka ne Hassana kawai matat ki yanda kika ce zai mafi koshi kuma kin huta kullum kisan kuɗi bayan kana da yanda za ka zan yi mana za ku ce ai yanzu mun zama ɗaya kuma tuna tunani na fi dama ai komai na yo namu ne duka ku dai Allah ya bar mu tare amin ta suka haɗa baki suka haɗa baki gurin faɗa snacks muka karɓa lemu da ruwa zan biya hasana ta hana hmm, kuma na hana ta yan kallo muka samu yayin da fauziya take sheka dariya ita da ke bakin jakarta da ƙyar ta bari na biya wannan muka samu wurin nan muka samu wurin zama muna gamawa muna gamawa muka koma muka koma malamar hausa ta shigo kamar an ce kalle ta ina ɗauko ido muka yi fo ido ta zaro Hauwa Hamza me ya kawo ki makaranta ba ki da hankali dama kwata kwata kwanan ki na ɗaki ba an baki takardar hutu ba muddin ba in muddin ba jarabawa ake ba ba za ki zo ba sai bayan sati huɗu. ko ta aka ci aiki an ce ban da ke wallahi malama ba a bani ba ina monito na ajin nan ba shi aka bawa ba daga can baya ne wani ya ce bai zo ba fita tai sai ga ta da wata takardar ta ko ga shi kar na kara ganin ki daga yau sai waɗannan kwanakin sun cika ku yaran yanzu san ba ku san menene aure ba kuma in na fita ki biyo ni to na ce bayan na karɓa ta fara abin da ya kawo ta bayan ta gama ta fita tana fita hasana ta ce maza ki bita kin san kwaruwa kwaruwa ce gun ado da kwalliya kwararra ce gun ado da kwalliya ke har ne da ita ba abin da babu to taso ku raka ni tare muka je suka tsaya a waje na shiga su biyu ne ciki ita da malamar economic wurin ta na karasa ina gaishe da wadda na gani zauna hawa ai mun zama ɗaya yanzu ta nuna min kusa da ita kasa zama nai na dai zauna kan sallaya da na gani a wurin na sun koyar da kaina hawa na kira ki ne dan na baki wasu shawarwari ko in ce nasiha kan zaman aure a wannan zamanin zaman aure ya bambanta da na mutanen da wannan zamanin ba duk mata ne suke biyayyar aure ba duk sun taru akan sai dai su juya masanta ta hanyar bin bokaye da malamai sai dai abin da mata ba su gane ba shine muddin zaki biyayyar aure yanda Allah ya ce to fa zaki samu namiji a hannu amma ni dai shawarar da zan baki ita ce ki kau kauda kanki akan duk abin da zaki ji kan mijinki ko an faɗa miki kar ki kuskura a zo a ce miki ai wani yayi kaza ga tashi guda ki yarda ki zo kina fuka a banza kila ma ƙarya ake miki shi ƙarya ake mishi kina haukar ma bai san ta meye ba karshe a zo ana samun matsala daga cikin mutanen da kike tare da su dole na san akwai rayuwar wadda za ta zame miki izini a gidan aure misali a ce kin san wata wadda take shan wuya a gidanta ko kuma kin san wata wadda take jin daɗi a gidanta to a cikin zaki ɗebi darasi ne ta hanyar me wacce take yi da me waccan take da take wahala haka ko kuma wacan take me waccan take da take jin daɗi haka dole ki sa akwai wata a ƙasa ba dogon surutu ba hawa ki ɗauki rayuwar auren ki ibada kawai hakan ne zai sa ki ga haske yau a rayuwarki ki sani maza ba sa son mace mai taurin kai ko gaddama dukkan maza duk iskancinsu suna son mace mai kunya tsafta da iya abinci duk kuwa su wasu matan da yawa sun ɗauka sai an je wajen malami ake samun kan maza hmm. idan ki karki abin da zan faɗa miki ba makawa sai kin zama star gun mijinki ko da kuwa kaf matan duniya za su tare a gabansa dukkansu da tsarin su hawa ba batun muni dangane da ke don haka ke ma ki zo da naki samfur din adon a gidanki ki cire kiwa a can bai wani kura ba ai can bai yi wani kura ba bari kawai na bar su sai gobe kar ki yi haka ya zama na kullum lungu da sako na gidan yana ganin gyara to tabbas ba komai naki bane zai tsufa da wuri sannan abinci ki zauna kina wa kanki tabal na abincin gidanki babu ta kori komai babu ta komai amma in akwai to a kafta kawai Allah shi ke da zamani don haka ki ci naki in ba haka ba sai kin kwana biyu a hannunsa ya samu wata dan yana buƙatar sauyi matanmu na Hausawa abu biyu ke cutar su yasa sa kullum muke komawa baya kun maza sannan muna takamar ba a mana ba ba a mana ba ko baya nuna mana soyayya irin na yan fim ta ya zai nuna miki soyayya kullum kina zaune da zani ɗaya in yayi datti ki shirya in zaki shiga wanka ki wanke ka miki fito ya bushe ki maida kullum kuɗin cefanen mu yana gun adashi da gun siyan maganin sawa a ciku wannan matar ta fim da kike gani ba irin ki bace ita ko ba a bata cefa ne ba za ta yi abinci ta ba wa miji sannan kullum cikin nuna masa sabon abu take wannan shaukin soyayyar da kike gani a su ba abu bane mai wuya ba a gurin ki ki lura ba can wannan fim ko tawar za ta ɗaura ba ta kai shi can sama saman kirjinta kusa da wuya a ƙasa ƙasa take yin shi yanda wani sashi na breast ɗinta zai bayyana kuma ba za ta tamke shi ba kamar bakin buhu sannan ba ta wanka haka sai ta tura wanka a ciki sai ka sa turaren wanka a ciki sannan ga sabulu mai kamshi ta wanke kanta kuma ta feshe shi da turare shi yasa yana ganin ta jinin shi zai zai harba ki lura da su ko tafiya wadda suke a waje daban da wadda suke a gaban miji daban da zarar an ga yayi fishi za a je a sauya shiga a fito inda ya fi so waje a zo a zo gabansa ana salo ana dan shaba shi kan kice me tuni fushin ya kama gabansa ko da kuwa ita ta yi laifin kuma fa nan shiri ne ba mijinta bane a gaske shi yasa da yawa suke auren juna bayan gama shirin to wannan ba abu bane mai wahala ke ma duk zaki iya samu za ki iya samu muddin kika daina zubin da shi da siyan maganin mata wasu matan ma ba sa kunya bakin su yana wari amma a haka za a ji a fuskanci miji ana magana in ya kau da kai ta ce ya mata wulakanci to kiji gashi kai kai na buga tsami ga shi kai na buga tsami amma ba za ma a sa ko dan ruwa a wanke ba gara kan ki yayi buzu buzu akan yana tsamin nan mace ya kamata tana lura da dukkan wani wuri da ke fito da kamshi da ke fito da gashi a jikinta musamman hammatarta da gabanta sai ta wata macen hammata kamar ta yi tsalle gashin yayi yi tsayi kamar tsintsiyar dabino ko gashin gabanta yayi wani kwari ya wani kwari kamar bayan bushiya to bai kamata ba kuma tabbas miji bai zuwa inda kike ko da ko baya da ko sisi ke shifa miji ko bai zo ba ke ki bi shi wannan kadai sai ya jawo miki daraja da ba ba boka ba malam ki kasance da kanki kina siyan kayan gyaran jiki kina yi da kanki kullum da yamma sannan kina tara jikinki da da kayanki da turaren hayaki ya fi komai kama jiki da tufafi ki zama kina wa mijinki ado da nau'in kowane sutura ko na turawa ko namu na hausawa bata ga yan mata in za a musu aure har kasuwa suke zuwa yan gwanjo su siyo kayan turawa su zo su wanke su goge in sun shiga ki kula da mai mijin ke fi so a jikinki da gidanki to wannan gurin ya fi ko'ina karɓar gyara to wannan gurin ya fi ko'ina karɓar gyara za ki ga yadda zai na hauka a kanki ko ma a gaban waye ba ruwan shi da wata kunya don su dama ba ta gaban kuma ba matsalar su bane dan ba sa da ita ki dage a zaman sati hudu ya ji baya son ko na sakon ki matsa daga inda yake kuma duk inda za shi ya zama na kina makale jikin numfashinsa duk shaka tare da ke zai na yin shi in kin tsaya kunya kuma nan wata ta buge ba wani abun wahala bane yanzu zan barki haka sai mun kuma haduwa kawo wayar ki da baki namba ta za ki na ganin sakona sannan ko me ko me kike so ki mun magana ko shawara ko abun bukata ko ba ni da shi to zan sama miki to malama na gode sosai dan na bata wayar kallon wayar ta kawai ta kalle ni sannan ta sa min lambar ta flashin ta bani godiya na kara mata na fito dan tabbas na samu karin sani amma ganganinta da yawan gaske a zaune na samu su hasana suna dariya gulma dariyar me kuke ni wallahi majat yanda husna bashir ke daga kai ne ke ba mamaki kuma babanta mutumin kirki ne ai hasana ai hasan Allah yake yin ai hasana haka Allah yake yin wasu ba su da hasken kwanya ba sa gane annabi ya faku ku taso mu wuce ni shi wallahi ya sa ma ko kallon bata ishe ni ba bata ishe ni ba masu mata magana ma haushi suke bani can bakin can bakin inda muke zama in an tashi can muka je muka zauna muna dan hira kamar tar kamar kamar tare sai ga direba su hasana da kabir nan suka rabu nan muka rabu muka shiga ita ta wuce ta wuce har gida muka kai fauziya kamin mu ma muka zagayo muka shige gidan ba kowa haka na haye sama ko ina yana nan yadda na bar shi dan haka aiki kaɗan nai na cika kicin ina ta juya maganganun malama har na gama bai dawo ba nan na yo wanka ina yin duk abin da malama ta ce kamar practical ta mun har aka kira maka rufa amma ba su shigo ba ashe bir shi ya koma shi ya koma ɗaukowa kuma bayan sun taho suka tsaya a hanya ko da na fito akwati na baje na fito da duk wani abu da nake bukata sanin na mayar lotion mu na musamman na ɗauko shi set guda ƙato komai akwai a jiki har da kayan wanka na ji daɗin su sosai dan na mulke jikina da su sannan na ɗauko doguwar rigar bacci mai biyu na sa sai wata kamar after dress na sa sai na shafa turare sakin gashi na dan na ga jiya cire ribam din da na da na sa ya shine cire ribon din da na sa yayi shine yau na bar shi haka ban sani ba ko hakan ya fi so wani katon gwangwamin freshna da na ciro shi na fesa wa gashi na sannan na shafa oil dinsa na kara tajewa ya kwanta hijab na sa na tada sallah kenan sai gashi ya shigo ka ganin ina sallah sai ya koma wanka ya shiga yayi ya wuce masallaci sanda ya dawo ina daki har na kwanta ya shigo sanye yake da riga da wando iri daya amma ba wasu masu nauyi ba su ma ya sa ne dangaren har an fara yayyafi ban da shigowarsa ba sai dai ji nai an yi sama da ni a hargitsa na buɗe ido zan fesa ihu wallahi ni ne ba kwarto ba ne mai taɓa matar wani dariya ce ta kama ni to sauke na aitin da na tashi la la ban zan sauke ki ba muddin baki muddin kin yi bakin mu alkawarin ko bana nan six na yi kin koma fats tsina ba jimnai na dau alkawari to sauke ni yana bi na da kallo juyawa na zan tafi ya riko hannuna na dama bayana na fada jikinsa saurin lamshe ido ya jin wani irin kamshi mai sanya nutsuwa da ya shigar masa hanci nan take ya gewaye mai hassassan jikinsa cikin kankanin lokaci kasada ta kama mai gaban jikinsa amma ya daure don kar ya bada maza hannuwansa ya sa duka biyun da nawai yi cikin na ciki na? hannuwansa duka biyun ya sa a jikina ya zagaye na bakinsa ya dora kan kunne na cikin laushin murya mai ratsa barko ya fara magana kanwar yayinta kin yi kyau sosai cikin wannan kayan dole a ɗebo samfur ɗinsu kanwata tana wa yayinta ado ko kai na ɗaga masa kawai dan ya saukar min daga sala duka na ya mutu juyo da niyyar ina fuskantar sa kallon fuska ta yake kamar wanda zai zana kamar wanda zai zana fuskar murmushi shi ma sai yayi mu je ya faɗa yana jan hannuna abincin fa zan so in ɗauka da kaina to haka na bisa har falonsa kan kujera ya zaunar da ni zauna nan ina zuwa ya juya ya fita bai jima ba sai gashi da tiran abincin haka ya kuma komawa ya ɗauko duk abin bukata sannan ya zo ya zauna a kasan da ya ajiye tiran hannuna ya kamo na taso zan zauna gaban kwanukan amma na ji kamar zan hantsila na zauna kan cinyarsa da ya tankwashe kafar inna lillahi na ambata ina kankama jikina kamar wadda aka dora akan wuta kallon yadda na shi ma murmushi ne ya kwace masa hannuwansa duka ya hada ya matse na a sa na 'yan mintuna yana sumbatar wuyana lamshe ido na shi ma haka cikin sanyin murya na ce abincin fa zai yi sanyi buɗe idanuwa yana sakin numfashi ji ne duk na ƙoshi sauka ne a jikinsa ina rike hannunsa please ba ƙoshi ba ka ci dan Allah na faɗa ina jan plates ɗin da zuba mai jilaf na makaroni gani ya ina ta zubawa farantin yai tsini haba ya rike haba ya rike ganin na turo mai duka plate ɗin na ja wani zan zuba cinye duk in ƙara ma hannuna ya rike alamun sun nuna so kika mai da ni ko wannan abincin kamar cin mutum hudu zan cinye katon cikin ki ne ko zan cinye katon cikin ki ne katon cikin kike so na yi ma ko tulan da gaske dariya ne dan ya tuna min da shigarsa ta malam tula kana nufin wannan abincin ya maka yawa gaskiya ba za ka yi wani karfi ba to baki ya bude wat ba zan yi wani karfi ba ni din lallai ma yarinyan nan zo mu ci tare zan gwada miki in ina da karfin in ba ni da shi yasa sufin ya ɗebo ya kai baki na na ba ba yanda na iya haka na karba tare maka cinye sa ta sannan ya tura kwanukan gefe bar wanda bar waɗannan kwanukan nan ki zo ki ji ya kama hannuna na miƙe zuwa ɗakinsa ɗakinsa fa ke tun gyaran da na masa da safe gefen gado ya zaunar da ni rigar sama ya ja zai cire na gwalo ido dan dama ya cire ɗayar tun a ɗaki ina tun a ɗaki na ina ci ina gani ya cire ta sai ta ciki sai ta ciki iya gwiwa kuma ma hannun shi gashi ta min ɗan baya baya ya ja yana bi na da kallo kaina na sun koyar ina murza yatsun hannuna haba ta ya dago yana bin fuskata da ido kamar mai neman wani abu sai tsaki yana zuwa ya faɗa ina zuwa ya fada ya shige toilet nan na taraba ido kamar a ce kat na gudu kaina na san sun kaina na sunkuyar ina wasa da yatsun kafa tare da an yarfa min ruwa a hankali na dago ina kallon sa tun daga yatsun kafarsa har murdaddan jikinsa sai ka ce dan rastilin ga wani gashi baki su dik da ya kwanta a jikinsa sauran ja bayanai dan toyal ne kawai a jikinsa ga ruwa alamar wankayu amma ba kunya ya tsaya a gabana haka kau da kaina ina dafa kirji kamar zai tarwatse hannu na daga na kare fuskata in kana wa Allah ka sa kaya menene haka ne ka je ka sa ko riga ne kalle ka sai ka ce ba jikin mutane ba na mutane ne mana bari ma ki gani kawai ya tura ni baya kwanto kaina bugun zuciya ta da wuri ya nemi daukewa dan gaba daya rigata ta kwaye ta kasa har cinyoyi na duk sun hada da nasa ga jikinsa wani irin sanyi kamar yayi wanka da kankara shi kansa dumin da ya ji na jiki jikina shi ya sauya shi ya sauya mai bugun gudan jininsa jikinsa amma bai janye ba sai ma ya kwantowa da ya yi dukansa yana ɗora ƙirjinsa kan nawa wayo Allah na na ambata a fili wani irin fuska da numfashi na yayi lumshe ido yayi dan tabbas ba dan namiji kakarin yayi ba ba abin da zai hana numfashinsa tsayarwa tsayarwa wucin gadi saboda ya ji abin da tunda yake bai taba ji ba ya ji kamar ana jan jininsa ne zuwa waje a hankali ya bude idanuwansa ya zube kan fuskata yana rintsa idan gam murmushi ya sako sun kuyo ya sun kuyo da kansa sai tintawa hancin yasa ya fara gogawa akan nawa har kan labbana da ke rawar dari kamar mai jin sanyi saukar kisa yasa na waro ido kamar yadda wadda za ta sama hannun shi na je na shafo cinyata har ya tattaro rigar sama takanta yake shafa jikina har kamar na fasa kamar na fasa ihu na kamar na fasa nake shiga kamar na fasa shigewa jikinsa nake ji bai tsaya da hannunsa ba har sai da ya kai kan wuyana nan ya fara zana yatsunsa kamar mai rubutu miƙa na ja iska na fesa mai ita a fuska